Deutsche Welle ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatuhu. Lale marhabin da sake kasancewa da ku a cikin wasan kwaikwayonmu na yaƙi da muggan laifuka. Yau za mu shiga kashi na takwas na wasan namu mai suna kisan mummuke. A kashin da ya gabata mun ji cewa Dr. Idris ya gamsu da shawarar da Laure da ba suka kawo masa a akan yayi gwaje-gwajen bullar gubar darma a samfurin ruwa da na ƙasa a garin 'yan Suna zargin cewa masana'antar sarrafa karafa ta kakarawa tana jibge da gwalan darma a muhallin da suke a maimakon a wani killataccen wuri na daban. Za ka yi mana gwajin? Yaushe kuma za mu samu sakamakon? sai na ɗibi ruwan daga sassa daban-daban na kogin na kai ɗakin gwaji don gudanar da binciken ba daɗewa za a samu sakamakon ƙasar da za a ɗiba daga filin fa ita kuma iskar fa wato ko za a gano gurbushin gurbin darman kamar a gidajen mu ba zan iya yin dukkan waɗannan gwaje-gwajen ba ni likita ne ba wai mai ilimin kimiyyar muhalli ba ruwan da ƙasar kawai zan iya gwadawa idan alamun gubar suka bayyana to ya iya yiwuwa mu samu ma iskar idan ba ku manta ba suwai dai yar jarida ce mai zaman kanta kuma tuni tana nan tana bincike don gabatar da wani shirin rediyo akan gurbatar muhalli bukatar ta ita ce wayar da kan mutanen garin game da hadarin da suke ciki a cikin wannan kashi na yau mai taken ya ɓace ga tankwacen wato shugaban wurin aikin laure na da akan hanyarsa ta zuwa aiki. gaskiya na tsani cin kosan motoci da safe wai mafanan karamin gari ne amma gosland da kere ke ja kai mu je da sauri mana sha sha sha idan ba za ka iya ba koma gida kai bacci mana yanzu karfe takwas daga nan gidan rediyon zamani bari mu yi bitar kanin labaran namu an samu labarin bullar gubar darma a garin yan turame wakiliyar musuwai ba ta bankaɗo mana masana'antar da ke da hannu a wannan aika-aika ta gurɓata muhalli a haba wasa kuke an samu rahoto cewa mazauna garin yan turame musamman ma dai kananan yara na ta kamuwa da waɗansu cututtuka da ba a san musababin su ba wani al'amari ya ba likitoci mamaki da kuma tunanin musababin su wani ƙwararren likita mai suna dr idris ya yi cikakken nazari da kuma gwaje-gwaje akan lamarin likita ko za ka faɗa masu saurari irin sakamakon da ka samu to da farko dai ni kaina abinda na gani ya bani mamaki domin kuwa bayan na kammala gwaje-gwaje a kan samfurin ruwan kogi da kuma kasar da muka ɗebo daga filin wasan yara sai na gano cewa sun gurɓata da gubar dalma wannan dai guba ce mai haɗarin gaske wadda ba a iya ganin ta da ido karara daga nan ne na hakikance cewa gubar ita ce musabbabin cututtuka da kuma mace-macen da ake ta samu a wannan yanki wawan banza wawan wafi mace amana ta yaya ma zai hira da yan jaridu sai na maka shi a kotu amma duk kudin da muka bashi malama laure Muna so ki faɗa masu saurare irin abubuwan da kika lura da su a lokacin da kike aiki a wannan masana'antar. To, ni dai na dade ina mamakin yadda manyan shugabannin masana'antar nan ke sa kayan aiki masu kariya a duk lokacin da za su zo aiki. Yanzu ne na gano abin da yake faruwa. Ashe ƙurar gubar darma ce a cikin masana'antar. Wannan mata ba ta da hankali. Kin ce shugabanki na da ya taɓa faɗa miki a inda suke zubar da dagwalon masana'antar. Haka ne, ai wannan ma shi ya fi muni. a cikin kogin suke zubar da dagwalon mai guba da kuma filin da yara suke wasanni wannan ya nuna cewa ba wai ma'aikatan kamfanin kawai yake cutarwa ba har da ma mutanen da suke a zaune a garin a yanzu ɗana na can yana jinya a yayin da yake shan magani saboda kamuwa da ya da wannan cuta ta gubar darma da muka nemi jami'an wannan masana'antar ta sarrafa karafa ta kakarawa don su tofa albarkacin bakinsu game da wannan zargi da ake musu sun musanta cewa suna aikata ba daidai ba kuma daga nan ba su yi wani ƙarin bayani ba sai dai kuma anya kuwa za su yi musanta wannan zargi ganin irin ɗimbin shaidun da aka tara a kansu ni ce suwai sani daga nan gidan rediyon zamani a garin yan ne. to shikenan idan su suke a yi fito na fito to a yi fito na fito din Jama'a masu saurare su basa sani ke tare da ku kai tsaye a wannan tashan tamu ta gidan rediyon zamani. Kamar yadda kuke ji, a yanzu haka ina cikin ɗaruruwan mazauna garin 'yan tirame waɗanda suka fusata sun fito zanga-zanga bayan da suka saurari rahoton da muka bayar akan yadda ake gurɓata musu muhalli da dagwalon gubar darma daga masana'antar sarrafa karafa ta kakarawa. Ita dai wannan masana'antar ta inganta rayuwar mutane da yawa a wannan gari, haka kuma ta na ƙasa da rayuwar wasu ga wata matashiya nan kusa da ni a 'yan mata yaya sunanki sunana bahijja bahijja shekaru nawa kike goma sha biyar a ko me yasa kika shiga cikin wannan zanga-zanga na shiga ne saboda ina son masana'antar sarrafa karafa ta kakarawa ta daina cutar da mu da karafa masu guba shin ke ko wani a gidanku ya taba kamuwa da wannan guban ne kwarai kuwa akwai kanina wanda yanzu haka yana gida bashi da lafiya kuma likitoci sun gane cewa cutar gubar dalma ce ta kama shi sun ce kuma suna ganin gubar ta shige shi ne a lokacin da suke wasanni a cikin filin wasansu to malama muna godiya da jin bayaninki kuma muna fatan kaninki zai samu sauki a ah, ga wani nan kusa da ni shi ma dai ya shiga wannan zanga-zanga malam yaya sunanka kuma me yasa kake zanga-zanga a nan yau suna sunana lawandi matana ta samu ciki muna murnar samun cikin danmu na farko sai cikin ya zube sai muka gane cewa gubar darma ita ce sanadiyar zubewan cikin to bari mu tambayi masani akan harkar wato dr idris shin likita wai gaskiya ne cuɗanya da gubar dalma na haddasa zubewar ciki tabbas bincike ya nuna cewa gubar dalma ba wai hawan jini kaɗai take haddasawa a jikin mata masu juna biyu ba tana kuma jawo ɓari haka kuma yaran da mata masu ɗauke da gubar dalma ke haifa na zuwa ne 'yan ƙanana ko kuma halittar su ma ba ta cika ba ma yi ba ma yi kakarawa ba ma yi kakarawa ba yanzu bari mu ji ta bakin wadda ta shirya wannan zanga-zanga wato malama laure shawaibu me kike fatan cimma a wannan zanga-zanga so muke a faɗa mana gaskiya kuma so muke a mana adalci dole ne masana'antar sarrafa karafe ta kakarawa ta daina jibge da gwalo mai guba a muhallinmu kuma dole ne su nemi wani guri domin killacewa da zubawa haka kuma dole ne su biya diya ga iyalan waɗanda wannan gubar ta lahanta dole ne su ɗauki nauyin kuɗin magani ga wanda abin ya shafa ka san kuwa ana ban san cewa gubar dalman ne ta haddasa maka wannan rashin lafiyan ba ni ma kaina ban sani ba barau amma kuma dr idris ya ce maganin da ake min yana da kyau sai dai duk da haka dole sai na dinga haɗawa da abinci mai gina jiki ya riga ya ɗaura ni akan abinci mai ɗauke da sinadarin calcium da iron da vitamin c wani irin abinci ne wannan abinci ne kamar dangin kabeji da wake da kifi kamar su sadin da kawara da kuma 'ya'yan itatuwa kamar su lemu da fiya har ma da gyada da kashu likitana ya ce irin wannan abincin zai taimaka wa jikina ya murmure daga illar gubar karfin da na kamu da ita aini ma na firgita ina tunanin na kamu da wannan gubar haka ne amma ka san wani abu wannan kurajin da kai fama da shi zai iya yiwuwa saboda gubar ce fa kai ma ka sha wanka a cikin kogin nan fa ya kamata ka je a gwada ka da zafi kuwa <laughs> awa barau kar ka zama wani zabo mana dan tsoka ma allura zai a diba jini kaɗan san ba zafi ah malam baka gani ne wurin da ke tafiya mana ah me yasa ka mare ni daga ka sake sakin bakin ka ba tare da izini ba gaskiya me yasa ka mara abokina ah me muka yi muka me kake zuka mu wannan ya zama darasi da ka tafka kuskuren da abokin ka yayi daga cikin ku wane ne Anas au to shikenan zan sake tambayar ku idan har ba ku an samu ba gaba ɗaya sai ne awon gaba da ku kun ga wannan <gasps> Anas ya fito roƙa mu gudu mu gudu to dama kai ne anas <gasps> ni ka kyale ni ka sake ni za ka taba taimake ni babu inda za ka iya zuwa kai mu je kaga wannan ai ya rufe maka bakinka ba za ka kara ihu ba mu je mu je mana zo zo mu je To masu sauraro da wannan hali mai so rai muka kawo ƙarshen kashi na takwas na shirin namu na kisan mummuke. Ko Laure za ta sake ganawa da ɗanta Anas kuwa? Ga alamu dai kam abin da kamar wuya. Wai gurguwa da auren nesa. Kar ku bari a baku labarin yadda za ta kasance a kashi na gaba. Idan kuna so ku sake sauraron wannan shirin ko kuma waɗanda suka gabata, sai ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka. Kuna kuma iya saduwa da mu a shafinmu na sada zumunta na Facebook don tattaunawa da sauran masu saurare akan wannan wasan kwaikwayo. Kafin nan nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Masu yaƙi da muggan laifuka.